الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هنا وجدنا بركه لسان الله الشيطان كويس اليوم نعتبر وطن محمد الشيطان في بوليا تتريبك تأربعين تريبك kamar yadda muka yi bayani a wannan wata ita ce farkon wata farkon wata a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari dubu da arba'in da biyu haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana wannan wata ta zama ta wata mai alfarma mai daraja tana daga cikin watannin da Allah maɗaukakin sarki ce a arba'atul kuru daga cikin watanni goma sha biyu akwai watanni ko masu daraja to wajibi ne mu kwana da kanin cewa waɗannan watanni suna daraja watannin hijiriya musamman waɗannan watanni guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu azumin da Allah madaukakin sarki ya fi so bayan azumin watan Ramadana kamar azumin wata Muharram bi ma'ana idan mutum zai samu ya abinci wannan wata gaba ɗaya idan ba zai samu azuntar wannan wata gaba ɗaya ba ya azunci wani ɓangare na wannan wata musamman akwai kwanaki guda biyu a cikin wannan watan ranar tara da goma na wannan watan wato kwanaki ne masu daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana azuntar su har annabi yake cewa azuntar ranar ashura'a yakan kankare zunubi na shekara guda ɗaya za ka muhimmadu da azumi a cikin wannan watan musamman waɗannan kwanaki guda biyu a da ashura Allah sa mu gane sa'annan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi mana waɗannan watanni na Najeriya su zamanto su ne za su tsara mana wato rayuwarmu mu rinka tafiyar da rayuwarmu a kan tsari na waɗannan watanni musamman lokacin azumin lokacin hajjin lokacin waɗansu abubuwa da za mu gudanar wurin lissafi da waɗannan watanni bai wadatar kawai wurin ka faɗi da laifin baki ba a'a akwai buƙatar kowane mutum ya kulla wannan manufar a cikin zuciyarsa karin ƙaji babu wani abu wanda yake sama da abinda Allah ya zaɓa maka abinda manzon Allah ya zaɓa maka dan Allah ka kai sarki cewa ma kana mai mu'minin ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره بيوا bai dace ba ga dukkan wani musulmi ko wata musulma idan Allah madaukakin sarki da manzon Allah suka zaɓi wani al'amari wannan mutumin ya kasance yana da zaɓi na zaɓin wannan abun ko rashin zaɓin wannan abun Allah ya haka bai daidai ba bai dace da musulmi ba idan musulmi ya haka ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah to tunda Allah madaukakin da ya zaɓi mana waɗannan wajibi ne mu sanya cikin zuwa mu cewa babu abin da yake yake sama da abin da Allah madaukakin da ya zaɓa mana da haka za ka sha abun mamaki in ba mutumin da yake halartar masallatai akai akai ba wani ma bai san an shiga sabuwar shekara na addinin musulunci ba. Mu riƙa sanin lissafin waɗannan watanni da sunayensu mu sanar da su ‘ya'yanmu iyalanmu mu rinka amfani da su a duk mahallan da ya kamata mu yaɗa su mu tallata su kowa ya san cewa muna kula da waɗannan watannin da Allah maɗaukar sarki ya zaɓa mana. Ko da ya zama na akwai wani abin da ya zo ya hana wannan to mu a cikin zukatanmu da kuma mu a rinka ganin abubuwa a aikace wannan shi zai nuna mana cewa lalle muna kulawa da abin da Allah madaukakin sarki ya zaba mana saboda ba wai mutum ya faɗa da baki kawai ba a'a ka faɗa da baki a ga ka aikata sa'annan kuma ka kulla a cikin zuciya Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa sa'annan kuma mu yawaita addu'o'i mu yawaita addu'o'i a wannan wata Allah madaukakin sarki ya sa wannan shekara da zamanto iri abubuwa waɗanda suke marasa kyawu da suka faru a shekarar ta su ne kada Allah ya maimaita mana shi abubuwa waɗanda muka rasa na alkhairi a shekarar ta su ne Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana su a cikin wannan shekara musibin da suke fadawa kasan nan da sauran ƙasashen musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk